Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Afirka kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizonmu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina Tasadu Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro, a yau Laraba 30 ga watan Nuwambar shekarar 2016, kamar yadda aka saba duk Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. To shin yaya 'yan Nijar suke kallon maganar cewa gwamnatin Najeriya da gwamnatin su za su haɗa kai don shimfiɗa bututun man fetur mai tsawon akalla kilomita dubu daga Agadem ta jamhuriyar Nijar ɗin zuwa matatar mai ta Kaduna a Najeriya. hanyar duk da ta kamata a ce Nijar za ta more arzikin da Allah ya bamu kundin mu ya ba shugabanni damar yin wannan. Kenan ana iya ɗauka shi kamar yadda Nasara ke cewa diversification. Yau ga Buhari ga Muhammad Isu an zama na an kaddamar da wannan abubuwan kuma cikin gaugawa wanda kowa zai ci riba abin kuma talaka kowa cin riba abin. Mun murna da muka samu Soraz eh, muka samu kanmu a cikin kasashe masu man fatar to sai dai kuma galibin 'yan kasar Nijar musamman ma da 'yan damagaram suna ganin kamar za a yi leko ta koma yanda dan Nijar a yau bai amfana da wannan man fetur na kasar Nijar wanda ake tacewa kasar Nijar kuma ga uwa Obama yanzu wani hali na talauci da ya zo ya mamaye wannan kasa ta Nijar za mu tattauna da mai fashin baki akan tattalin arziki malam solo abdullahi Haka zalika za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter. To za mu faro ne kamar yadda Maryam ta ce da karanto sakonnin da kuka ba da amsa tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter inda muka tambaye ku cewa shin ta ina kuke kallon alfanin shimfiɗa bututun man fetur daga garin Agadem ta ƙasar Nijar zuwa matatar mai ta Kaduna a Najeriya. Shin zai taimaki tattalin arzikin ƙasashen ko kuma ta yaya zai shafi rayuwar matasa? Sakon farko daga Zaharaddin Umar Bichi ya ce salam yau da gobe batun shimfiɗa bututun man fetur eh, daga Agadam zuwa Kaduna abin alfahari ne ga duk mutanen arewacin Najeriya gani yadda gwamnati ke ta fama da tsigirin Niger Delta da su daina fasa bututun man da ke yankunansu amma hakan ya ci tura. Fatan ma'anan shi shine jama'a 'yan arewa su ba da haɗin kansu domin samun nasara musamman mazauna garuruwan da wannan aiki zai ratsa. Sai kuma Alhaji Alhassan mai waya kan giwa ya ce salam filin yau da gobe, haba yau da gobe. Ai amfanin janyo bututun man fetur daga Najeriya zuwa Kadunan Najeriya ai ko zance ba a yi idan aka yi la'akari da dubban matasan da za su samu aikin yi. Uwa uba ga kudin shiga da fannin zai yi daga kasar kanta. Kana haka zai zama wani dalili na haɓaka tattalin arzikin kasar. Mm. Sai Abbas Yahya Dutsen Wai ya ce lallai kam wannan abin kunya da yawa yake wai eh, mahauci da tallan kifi yanzu lamarin ma har ya kai ga kasar jamhuriyar niger ta kawo mana ɗauki allah ya kyauta allah ya sa shimfiɗa bututun man da za a yi ya taimaka wa matasan musamman na arewa sai dai kuma ni a tunani irin nawa wannan shiri ba zai taimaka wajen tattalin arzikin kasashen biyu ba idan ma zai taimaka to sai daga kasar ta Nijar. mu yanzu a Najeriya abu biyu kawai ya rage mana wajen farfado da tattalin arzikinmu su ne kuma ci gaba da dakila cin hanci da rashawa sai duk ufa a haikan ga harkar noma sai kuma yake da wani tambaya ya ce yau da gobe wai don Allah ina kuka kai mana Halima Jamarau hutu take yi ko rashin lafiya Usman. <laughs> Allah sarki Halima Jumro ai ta ritaya tun wancan wata da juɗe mm-hmm. wata wanda kusan ce tun karshen watan tara kenan ko? Eh, eh, sai sai sai ya hakuri. Allah sarki. Eh. Sai Abubakar Ibrahim Kawu girgir ya ce yau da gobe babu wani alfanu da zai yi banda bata ma al'umma muhalli don haka ba na ganin wani alfanu da yake da shi don haka mu matasa ba ma goyon bayan hakan domin fa an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. sai kuma ga ibrahim m abubakar maiduguri ya ce hakika fida wannan matatar mai da za ta zo tun daga agadam na jamhuriyar niger zai taimaka sosai musamman ma mu 'yan arewa ko babu komai 'yan naja delta masu fasa bututun mai za su daina saboda mu ma mun samu matatar mai a arewa kuma wannan zai kawo ci gaba sosai a kasashen biyu fatan mu dai allah ya sa a yi shi cikin lokaci kuma a gama lami lafiya amin Sai Sanin Shaga kofa ƙaura Katsina ya ce salam yau da gobe a gaskiya ina ganin cewa ƙasa kamar Najeriya wadda take a cikin jerin sahun gaba-gaba a ɓangaren man fetur a duniya a ce wai har sai mun je wata ƙasa domin mu sawo man fetur hakika ina ganin hakan babu wani alfanu da za a ce najeriya ta samu dangane da wannan al'amari sai kuma shafi'u mai iyali ya ce yau da gobe hakika mun ji daɗi da farin ciki da wannan kuɗi da yarjejeniya tsakanin jamhuriyar nijar da takwaranta ta najeriya dama can an san ƙasashen da kawaicin juna da ci gaban al'ummar ƙasarsu da wannan da wannan arzikin ba kowa aka yi ba illa mu matasan ƙasashen biyu da amfanar da junarmu sai fatima ahmed india gashuwa ta ce to yau da gobe masu iya magana dai na cewa ta malam dai ba ta wuce amin to don haka sai mu ce allah ya sa kulla wannan yarjejeniya da kasashen najeriya da nijar suka yi domin shimfiɗa bututun mai a tsakanin kasashen don bunƙasa tattalin arzikin kasashen to sai mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu to kwalliya ta biya kuɗin sabulin ta amin. To sai kuma mu leƙa shafin Twitter barin ɗan karanto mana ko guda eh, biyu ne. Eh, at Umar Alhaji Lawal ya ce at VOA Hausa ni dai a gani na wannan mataki da aka ɗauka na safarar mai daga Nijar zuwa Najeriya san bai dace ba kuma yin haka kuskure ne babba. Sai kuma at Aisha Yarima uh, underscore Yarima one ta ce at VOA Hausa yau da gobe wannan ko kaɗan ba zai kai mu ga tudun mun tsira ba domin kuwa kamar a bawa masu masu fasa butu kamar an ba masu fasa bututun mai ne dama su sake satar mai din sai kuma at alhaji mele ya ce at voa hausa yau da gobe wannan shiri yana da matukar alfanun gaske tunda tsagirin neja delta suna son gurgunta tattalin arzikin kasa sai kuma daga karshe at umar ko wuro biriji ya ce at voa hausa yau da gobe idan ba a samar wa matasa aikin yi ba to abin da ya hana man neja Delta zuwa Kaduna shi ne zai hana na Nijar zuwa Kaduna to Allah kyauta amin amin mm. To wakilinmu na Nijar, Sulan eh, Mumin Barma, ya haɗa mana rahoton yadda ake son shimfiɗa bututun man fetur daga eh, garin na Agadam zuwa matatar mai ta Kaduna. Bayanar wannan labari na shirin shimfiɗa bututun mai tsakanin rijiyoyin Agadam na ƙasar Nijar zuwa matatar mai ta Kaduna da ke Najeriya da gwamnatocin ƙasashen biyu ke shawarwari a kai. wani abu ne da jami'an fafitkar kare hakkin jama'ar nishar suka yi na'am da shi ganin yadda a can baya ake cewa ganga dubu ishirin ɗin da ƙasar ta nishar ke fitarwa a kowace rana kan yi kwantai saboda haka suke ganin idan wannan shiri ya tabbata talakawa za su amfana amma fa sai an mutunta ka'idodi in ji madam soli ramatu shugabar kungiyar grand mai fafutukar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanai hanyar duk da ta kamata a ce Nijar za ta more arzikin da Allah ya bamu kundin mu ya ba shugabanni damar yin wannan kenan ana iya ɗauka shi kamar yadda nasara ke cewa diversification kun san tun harkon hali mu wannan trafikin nan da aka yi aka ce a gadem chad cameroon da a hidda can kiribikin nan mutum da hari an ƙungiyar farar hula ba mu yarda da shi ba don muka ce na farko yana da tsawo kwarai na biyu gama ne za a yi da mu da na caji niger nigeria furanciyar guda ce kenan ana tamani abin bai da yawa kuma ana tamani cewa mu da nigeria ta hi ƙarfi yalla in shugabanni sun so kuma sun ga dama 'yan ƙasa za su more shi ma dai alhaji salisu amadu wani jami'in fafutuka wanda ya yi kasuwancin mai a can baya ya yaba da wannan yunkuri na shugabannin kasashen biyu ga lissahi yau ga buhari ga mamadu isu an zama na an kaddamar da wannan abubuwan kuma cikin gaugawa wanda kowa zai ci riba abin kuma talaka ya kowa cin riba abin kaga kenan ba karamin alheri bane ban kai lissafi da man ga karhin zumunci ga karhin eh, eh, arabantakaya ga karhin addini ga karhin wanda zaman to yan uwanmu ne akwai alherin da yi wannan sai mu ce Allah sa wannan abin ado ya bi ado alheri ba alheri batun tsaro na daga cikin abubuwan da kungiyoyin hararen hula ke fatan gwamnatocin nijar da najeriya sun mai da hankali a kai don kare wannan bututu na agadem kaduna mai tsawon kilomita akalla dubu daga irin abubuwan da ke faruwa a yankin neja delta ka amince cewa yan eh, nijeriya kina wa'anda ke delta nijar cikin nijeriya ne suke ko daga can inda suke nan suna iya takowa su zo nan kaduna kenan ya kamata a ce an ɗauki matakai ƙwarara na tsaro wanda zai sa a samu a tsare abun da ke faruwa can wancan waje kai zo faru nan ga in ana da rahud da uwa aiki wannan abun ya karfafa kai in za a ganin kuma matakan tsaro tun da wani abubuwan da za a yi da tsare za a tsare musu rumiya wannan mini matakan tsaro matakan tsaro dukkan wannan abubuwan da kake gani wani abu ne daban wanda akwai wanda suke cin riba kamar shi irin abubuwan da ake bari yau Nijeriya Nijeriya su zamana su ce ko wani abubuwan sun tsaya musu rumiya wallahi ko ina in Allah ranar da wata ɗaya biyu za ka ga dukkan abin ya har miya ba a ciki sakatare janar na ministan man fetur din Nijar Halilu Kane da na tuntuɓa a kan wannan batu ya ce da ni gwamnatin ƙasar ta aika da jami'ai zuwa kaduna waɗanda tuni suka gabatar mata da wani rahoto wanda kuma nan ba da jimawa ba majalisar ministoci za ta sanar da jama'a matsayin ƙasar nijar kan abubuwan da ziyarar jami'an ta gano yayin da a nasa gefe ministan man fetur ke ziyara yanzu haka a ƙasar china sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar bari mu ji mai 'yan Nijar ke cewa game da matatar man ƙasarsu? suna na amiro ni dai ban gama hawanan ta ba tunda tun da aka bude ta dai mu dai man najeriya muke sha yanzu a yau da ban da ake mai na hannu dala hamsin me kuma gidan mai ɗari da goma Kika ga mu ga amfanin ta bakwai amma alhamdulillah mu dai a zahiri sau da gaskiya mu ga amfanin ta ba tunda har yanzu babu wani tallafin da ya fito daga bankatar zuwa wata ta mashi hada makaranta bayan shi kuma su wannan yan uwa namu da aka amshe ma gonakai an gani yanayin ya gurbata bayan wannan ga hakkin nasu ma kansu ba ba su hakkin su ba balle mu yan jihar da magana mu sa kwaɗayi za mu samu wani hakki a za a ba mu albarkacin suraz na ibrahim cilo mazaunin birnin da magara. mun murna da muka samu suraz eh, muka samu kanmu a cikin kasashe masu man fetur to sai dai kuma galibin yan kasar Nijar musamman ma da yan da magaram suna ganin kamar za a yi ta leko ta koma yanda dan Nijar ayo bai amfana da wannan man fetur na kasar Nijar wanda ake tacewa a kasar Nijar kuma ga uwa Obama yanzu wani hali na talauci da ya zo ya mamaye wannan kasar ta Nijar ba mu san ba wannan kuɗi na man fetur ina suke shiga eh, ya aka yi ba su zo suka warware wannan matsala ba sannan kuma babbai eh, damuwar da yau 'yan jihar da magaram suke da ita a game da wannan kamfani na soraz shine har yanzu majalisar dokoki zuwa gwamnati sun kasa tabbatar da wannan doka da ta ba da kashi goma sha biyar daga cikin ɗari ga yankin da magaram aikin difa ana basu da wannan kasan amma mu har yau ba a fara bamu ba to safina da maryam kun ji da yadda mutane kowanne da yadda yake faɗa wani ya ce ha a najeriya za su ji daɗin abin a nijar za a kai ba eh. alfanu a ya za a mm-hmm. nijar ta taimake mu a a yi to kowa da abin da yake kowa da abin ko eh. mutane suna mamaki ma ya za a ce eh. muna kowa daga baka ji abin da eh. wani ya ce ba wai abin da ya hana shi tashi oh, daga ya hana shi zuwa daga shi zai hana shi <laughs> zuwa daga Kaduna shi zai hana shi zuwa Nijar ah, insha Allah ko me zai yana maganan mm. kila bangaren tsaro mm. kenan sannan mutane da yawa shi sa muka ce bari mu nemo masanin tattalin arzikin kasa mm. saboda kin ga mutane da yawa ba su san ma shi menene alfanun ba jakan ma Nijar din kanta reserves din su kenan eh na maganan mai da sauransu haka ne haka ne To yanzu lokaci ya yi da zamu je kai tsaye ga wani masanin tattalin arziki daga Nijar, Malam Sole Abdullahi. Salamu alaikum don jin maganar wannan mai ta Agadem da kuma garin Kaduna da muke shi sa muka gayyato ka barka da warhaka. Salamu alaikum. ya barka da lafiya. Ya lafiya, lau Malam Sole ayyuka. Ah, na gode Allah alhamdulillah. Yau wato maganar da farko shimfiɗar me za ka yi mana maganar jawo bututun mai ta daga garin Agadem zuwa Kaduna me za ka ce da farko eto eh, sai in ce wannan abun alfahari ne kuma abun ma Allah godiya ne saboda wato ina ganin wa'ansu manufofi na shugabanni magabata waɗanda suke da kishin afirka kamar su kwami nkuruma kamar su haile silashe kamar su sai ture waɗanda suke neman cuɗayya ta riba da ƙarfi tsakanin ƙasashen afirka tsakanin su ya zamanto in cuɗayya eh, eh, diplomasiya ce in cuɗayya kasuwanci ce ya zamanto tsakanin mu mun riba da ƙarfi maimakon ya zamanto kasuwanci ne ko cuɗayya ce muke ta diplomasiya da mu da ƙasashen turai ji wato abin alfani abin alfahari da gare ni da nake iya shimfiɗawa. Mm. Haka. To, to amma da eh, mutane ka ji a yanda suke faɗa mm. ah, shine ya za a ce wai har Najeriya ma yanzu kawai ta kai lalace da za a ce wai Niger sai ta ba ta man fetur. Mm-hmm. Akwai abin da za ka ce akan wannan maganar tattalin arziki? hakan ne? ai ba zancen ba zancen lalacewa ba ce ba Nijeriya ta yi. Ka gane ko? Mm. Da mu da Nijeriya nan duka Allah ne ai ya ba mu wannan arziki na man fetur. Mm. Nijeriya ita ma aka ɗauki yan eh, eh, shekaru na baya ai ba da kan akwai man fetur kasan kasar ta ba. ka gani ko mm. Mm. kenan yanzu Niger kuma ta samu man fetur ya zamanto kuma cikin wannan yanayi Niger ta da wasu matsaloli ai ba lahani bane ba kuma ba komawa baya bane ba kuma ba kasa bane ba a ce Nigeria ta ce to tun da akwai ƙasa wadda take makwabciyarta mm. kuma tana da wannan abin da take bukata to ai babu lahi a zo a yi yarjejeniya tsakanin Niger da Nigeria malmakin da ta yi kana jin to ina ga kenan muna da tangar da layi kenan ko eh, ina ga mun rasa shi ne ko yaya amma na san za su sake laluba su su injiniyoyi eh, eh to amma yanzu bari mu dan ga wasu yan sakonni da suke fitowa daga shafin mu na Facebook live kafin a sake lalubo mana shi bakon mu to ah, yace assalamu alaikum ah, yace kamar da turanci ya rubuta to mm, kuma mm, kaga mm. ai to bari fara ga karanto mana na Hausa ga wani wai Sara Haisu Muhammadu Allah sa shi na faɗa sunan shi daidai yace wai me yasa yan Najeriya wasu suke mamaki akan wannan lamarin mamaki la'akari da cewa lamarin Allah ya fi gaban haka gaskiya ne to ina ga kamar yana neman sake samo shi ko To, to ga wani wanda yake cewa Alhaji Aliyu Umar Umar ya ce Allah ya yi albarka, mm. shi kuma Umar Ibn Sidibe ya ce gaskiya na ji daɗin wannan abu Allah ya ba da sa'a. Mm. To, ga, wani ina kamar ɗan Nijar ne shi kuma Muhammadu ko takwar? Ya ce, Salam wanda ke cewa bai dace ba a yi wannan aiki to ba su da tunani ne idan suna zaton najeriya tana da arziki ne to ai najeriya ba ta yi arzikin kasashen waje ba kuma suke fitowa su ce su zo afirka ƙarin ƙarfi kenan a takaice mm, mm. <laughs> Eh, eh, yawa e, eh to saboda haka kin ga kenan duk kowa da irin yadda yake kallon al'amarin kuma kamar yadda muka faro magana da shi wannan mm-hmm. jami'i ko kuma mu ce masanin tattalin eh. arziki za mu ji shin wannan abu da ake yi menene alfanu ta bangaren tattalin arziki musamman ana maganan kin ga rashin aiki ni abin da ba eh ka gani eh. musamman yan Najeriya su suna tunani ya wannan abin ya zai amfane su suna kamar mm. bangare ɗaya ne bangare ɗaya kawai za su fi cin eh. muryarsu eh amma amma safinatu eh, na ga kina ta nazari ko ke ma <laughs> ni kuma sai in ga gaskiya abu ne mai kyau fa eh. saboda it's za a samu man ta wani mm. bangare mm. ba ta wani bangaren da ake samu da ba eh. yanzu zai kara zuwa ta wani bangare eh, to kin ga kuma yadda ake ta samun matsala daga kudanci ana mm. ta fasa bututu ana eh, waye yawa suna haka ganin cewa ai abin zai ragu sai sa suka ce bar su dauke wannan wannan wani mataki ne da nufin kawo karshen wannan matsaloli da ake samu to bari mu koma mun sami shi mun sake samun shi Soli Abdullahi salamu alaikum ya hakuri layin ne ya katse Eh na gane ai. Eh ka san nasara ba shi da tabbas aka ce inji Bahaushe. Haka haka. <laughs> Yau to to yanzu a magana da muke shine wannan abu dazu kana magana ya katse kana da karashe ne kafin tambaye ka? Eh saboda nace wato abu ne wanda yake daga Allah. Mm. Eh, eh, harakan mai akwai lokacin da Nigeria ba ta san da mai ko? Mm. aka aka aka tashi aka waye gari Nijar take da mai sai yanzu kuma ya mm. zama tana cikin wasu matsaloli mm. irin matsalolin na yan ta'adda da sauransu mm. don kuma sai ya zama to a cikin wannan yanayi kuma Nijar tana da tana da man fetur kenan babu wani abin mamaki ko kuma abin kasawa a ce Nijeriya ta nemi yan uwarta Niger ta zan mata wannan man fetur kenan babu wani matsala ga wannan mm. kuma na kuɗa muku abin da ya kamata ma kenan ayi abin da alfani ne haka to a bangaren tattalin arziki fa ta ina misali kaga akwai matsalolin rashin aikin yi tsakanin Najeriya kanta da yan Niger din da duk bangarorin guda biyu ta ina kake ga wannan abu zai amfanar da su matasa musamman ta bangaren misali ci gaban su kasan dai eh, eh, ka ma nigeria ta ce za ta kafa bututu ko kuma tana son ta kafa bututu tsakanin da ita da niger kai wato danyen mai can wurin eh. akwai motoci da yawa wanda in aka tace man nan cikin niger suna kwasar shi ana kaiwa nigeria ana saidawa ka gani ko kenan kaga motocin nan ai in suka zo ba zuwa suke babu kowa cikin su akwai mutane cikin su akalla an samu mutum biyu mm. da mai jan mota kuma da karam motar shi akalla ka gani ko mm. to yanzu in aka ce ba motocin za su zo ba a gaba ɗaya ma ne za a jan ma a kai can wurin kaga dabar wurin jan man Mm. aiki ne za a yi tukuru wanda ban san ba ko eh, tsawon eh, kilomita nawa ne za a yi tsakanin eh, inda ake za a dawo komon da inda za a kai shi can a cikin kaduna ba sani ba amma ka ganin aiki ne za a za a dauka watanni ko kuma shekaru ana yi mm. kenan mutane ne za su amfana da wannan mm. sannan kuma duk inda hanyar mannan za bututun za a ratsawa ka gane ko in cikin gari ne in cikin ina ne za a samu wa'annan an kafa musu wani tubali kenan na tattalin arziki saboda za a samu wurin yin tuwo za a samu wurin yin eh, eh, eh, sai da tebur da sauransu kenan mm. kuɗi ne za su samu wani wurin kananan sana'o'i kenan in aka kai mm. wurin sauke man mm. shi ma aiki ne za a neman mu mutane kenan ka gani daga farko zuwa ƙarshe ko ina kuɗi ne za a kirkirawa wanda mutane za su amfani da shi ko 'yan Nijar ko 'yan Nijeriya to amma ta yi muka zancen ba kenan abin da eh, amfanin da su kansu shugabannin in nake shugabannin kenan kasar gaba daya kasar mm. Nigeria da kasar Niger abin da su ci a hukumance abin da su ci kamar riba. Mm. To misali misali yanzu a kudade kasan dole dai wannan aiki da za a yi kudade ne za a kashe makudai. To kana eh. ga ta ina ne in za a ce a matsayinka na masanin tattalin arziki zaka ce zaka iya bada shawara misali ga ta inda kila za a kashe kudaden ba tare da an jikkata kuma wani bangare ba na tattalin arzikin kasa. Ah. Misali a ce an kwashe nan can kuma ya ji jiki. Irin wannan irin wannan babban project. Ka hmm. gane ko? Hmm. Wato eh, eh, abin da ake yi wani wani kundi ake yi wani ake ce ma plan plan de financement. Hmm. Shi ake yi saboda a fuskanci masu hannu da shuni akwai yau in ka ɗauki ƙasar asiya ka ɗauki ƙasar amurka akwai mutane waɗanda suke makudan kuɗi suna nan kwance cikin eh, eh, eh, bankunoninsu amma sun rasa in za su tasu saboda su yabka kasu saboda wannan kuɗi su kama su wani abin alheri to in hmm. aka yi dosiye ya zama to wannan kundi da za a yana da shahara hmm. wato yana da amfani kwarai kowa ya ga abin da yake iya cin riba hmm. sannan kuma ga abin da Nijar ta kawo ga abin da Nijeriya ta kawo mm. to dan da nan ne za a samu wa'anda za su ɗaukar nauyin sa kuɗin su saboda wannan abin ya tabbata kenan samun kuɗin ba wani wuya bane ba ni na imani da wannan in dai aka yi dosiye na kirki to samun kuɗin ga hannu ga bankunoni na duniya da sauransu baya da matsala ko kaɗan. to ga wani sako a almaryam eh, eh ga wani nan ah, wanda yake cewa mu dai al'ummar Nijar mun san cewa ba wani canji na alheri da za mu samu akan wannan aiki. Matsala a kasar mu ta Nijar ita ce lokacin da kasar ta samu karuwar mashigar kuɗi to a lokacin talakawa za su shiga uku. Misali a nan shine kafin a fara fitar da fetur a kasar mu mukan sayo shi daga makwabta amma talakawa na shan sa da ragi sai dai mm. bayan fara fitar da mai sai gwamnati ta ba da farashi da babu tausayawa a cikinsa me za ka ce game da haka to kaji Alo? Eh yau kana jin mu? Ina jin ku eh. Yau wato me zaka ce kana ga ana samun matsala da irin wannan kamar yadda wannan mai sako ya ce? To kasan eh, eh, yanayin kuma tahiya da wato tattalin arziki da siyasa kasashen mu sai a ce dai hmm. alhamdulillah. Babban ƙalubale ne a ce Niger ina ta nan da shekara biyar baya ko shida daga ƙasar Venezuela muke ɗauko eh, man fetur. Mm. to in Allah da ana saida shi a kafofin saida mai wannan mm. ana saida shi abin da ya karya eh, eh, eh, bai ida kai ladi ba mm. tamanin da goma ya da wani baki saida shi amma kuma sai aka wayi gari ya zamanto nan cikin Niger ne ake huddo mai nan cikin Niger a tace shi kuma a saida shi a cikin Niger sai zamanto muna sayan shi dala ɗari har da takwas to ka gani a cikin wato lissahi na dan adam wannan bai cancanta ba ko kaɗan mm. akwai matsala saboda abin da za ka kawowa daga wata ƙasa ya zamanto ya yi arhada abin da kake sai da cikin ƙasar ka to wannan akwai matsala mm. to lallai kai mutane sila ne yan niyyar su yi korafi ko su yi koke-koke na cewa ke in aka ma yi wannan din ba za su ganin wani haske ba mm. saboda saboda akwai irin matsaloli wanda mutane mu suke da wato shine na baba babakere da kuma handama kuɗin eh, eh, jama'a mm. yau ba duk da irin eh, shekarun nan da aka yi wajen guda shida ana tono man fetur mm. ba ka cewa ga abin da ya taka kara ya karya cikin nijar mm. saboda Allah to me yasa haka nan kuma saboda watakila kuɗin ko an kwashe su ko kuma an sa akalansu ta wata hanya saboda ka san ba wai kila bane sai an kwashi kuɗi an sata an cika aljihu yake zama banna ga kasa a'a ko a yi tsari ma wanda in aka sa kuɗin a ciki ba za su kawo wani tattal gaba tattal arzikin kasa ba to shi kan shi ana ɗaukar shi kamar abin da ake cewa da horon shi detournement eh. ka gane ko to mm. galibi irin wannan ne shine Niger yanzu in ka dauki nan wurin ka dauki eh, eh, kamar cikin garin Yamai mm. akwai ayyuka jiya wanda ake yi kamar irin wannan gadan nan wanda take sauyawa da sauransu to in ka dauki cikin Yamai ka kirga motocin da ke akwai cikin mai bamu kai ba wannan lokacin na bukata wa'annan irin eh, eh, eh, mm. kafofi na sadarwa mm. to amma ka gani da yake abu ne masu cin kuɗi wanda in aka yi su akwai abin da ake bada da ƙasa mm. sai a zo a yi yin su gawohi sai ka ga an yi gadan ma sai a samu wata guda ko kuma abin da ya wata ma mota ɗi ba su bisa ita ba. Mm, dole irin wannan abu su ne wahalolin mu shi ke ganin ba a ganin amfanin da ake ci cikin irin wannan duka abin da muke tonawa. Ai eh. ba mai bane kaɗai Nijar ke tonawa mm. akwai eh, ƙarhen uranium akwai ƙarhen zinariya. mun mm. dukkan su kama banza ne kama ba mu samu komai cikin duniyar nan. Oh, to shi sa kenan 'yan ƙasa ke korafi. Eh, gaskiya. To to ga wani sako a hannun Safinatu. Abin da ake so ɗan ƙasa ya ana cin amfani mutane cikin kasa yanzu ba gashi ba ana zancen kasa eh, in ka mune ka bani dama in yi wannan misalin eh. ƙasar Cuba mm. Cuba ana cewa Fidel Castro abin da ya dangana eh, gurin shi ya zamanto kowane ɗan ƙasa ya iya karatu kowane ɗan ƙasa ya samu zuwa gidan likita kuma ya samu maganin da ake so mm. kuma har ya mutu bisa wannan ƙa'ida ake to amma yau in ka zo wajen mu tunda gwamnati me za iya muka ya sa ɗanka na kwal ne kai in baka lahiya ka je ka samu maganin sha cikin gidan likita mm. to duka wa'annan babu su mm. ba a tattala harka gona ba a tattala harka kiwo mm. kenan abu ne gashi nan taɓarɓar ƙasar mu sai ka rasa menene ya samu shugabannin mu to daga karshe bari safina saboda lokaci daga karshe ga safina tana da wani sako a shafinmu na facebook live da ake bin mai wanda wani eh, rubutu sako ne daga jikan liman ya ce na yi zaton cewa wannan zai hada kan afirka gaba daya. to kana ga haka ne a matsayin ku na masana tattalin arzikin kasa zai iya hada kan afirka a bangaren tattalin arziki tabbat ne ai ka san akwai wani eh, eh, project da ake ce ma nepad wannan mm. nepad shine tun lokacin da shugaban kasa eh, wadda yake da yake iko mm. da lokacin da akwai mandela suka kirkiro mm. wannan wato nazari saboda kasashen afirka su ba da karhi bisa cewa yarjejeniya tsakanin su ta yi mahimmanci da yarjejeniya suke tsakanin wasu kenan cile ne wannan za a haɗa kan kasashen afirka kuma za a ƙara kawo danƙon zumunci tsakanin nijar da nijeriya saboda yi ila abin da ake samu nan cikin nijar kamar man fetur mm. bai ta kara karya ba mm. to amma nan da 'yan shekaru babu mamaki kaji an ce ana samun wato eh, miliyika na baril kaga ko na ban san ba baril da hausa to don kenan ka gani abu ne wanda za a ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin Nigeria da Niger eh. za a ƙara ƙarfafa wato abin da ake cewa balance commercial ta dire eh, eh, sikelin kasuwancin mu tsakanin Nigeria da Niger hmm. abin da yake da muhimmanci mulmaki hmm. ya zamanto tsakanin Niger ne da Faranshi sikeli ke da ƙarfi a'a ya ya kwamace a zamanto tsakanin Nigeria ne da Niger hmm. sikelin tsakanin su kasuwancin suke da mahimmanci. a cikin 'yan dakikoki me zaka ce wa matasa to matasa sai ce musu wato su sa kokari eh, ga neman na kansu duk abin da ake yi mutane suna so kullum gwamnati zaman to shine za a ba su aiki ka gani ko mm. ka gani kamar irin wannan abu ya samu na na tsakanin Niger da Nigeria mm. kowa sai ya nazari matashi ya gani wani irin abu yake iya kawowa shi ka gani kana iya ka zaki harka eh, eh, mm, mm, restaurant ta mm, wurin ta abinci kana iya ka zaki ka abin salula kana iya akwai abu da yawa kasuwanci iri iri wanda ake iya yi wanda suke hutawa to matasa shi ya kamata su yi amfani da irin waɗannan hanyoyi saboda su wanke ma wato su hudo ma kansu eh, kitse daga cikin wuta. To mun gode sosai Sula Abdullahi sosai da ka sami mana magana a cikin shirin. Masu sauraro idan ana son jin uh, sauran shirin uh, yau da gobe da suka gabata ana iya lalabar mu kai tsaye ta shafin mu na hausacom To duka duka nan shirin yau da gobe na yau ya kammala a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da ma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da Ibrahim Jarmai ya haɗa mu da kuta shafin mu na Facebook Live da ma injiniyan mu na yau Vasco Valeris ni Usman ɗin ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba